assalamu alaikum rahmatullah azu billahi minash rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah kamar yadda sanarwa ya gabata yau mun shiga rana na biyu na pre ramadan lecture din mu mai taken tsarkake zuciya adon musulmi kowa ya san mai ado ya yake ya yake ji ko yake gani idan ya yi ado to zukatanmu shi zai iya nuna wani irin ado ne har a gane cewa wannan musulmi ne kamar yadda malam ya mana bayani jiya with three takeaways yau ma insha Allah za mu ji abin da malam Umar Shehu Zaria zai yi mana wato haziki matashin malami ko da yakan ce shi almajiri ne domin ire su ne muke so su bi bayan manyan malamanmu insha Allah already yana kan wannan kyakkyawan turban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 na ce sakewa saboda na wannan ba shi ne na farkon zamana a wurin nan ba a wannan yammaci ta ranar lahadi daren litini yau muna sha biyar ga watan sha'aban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara biyar daidai da 25 ga watan biyu shekara ta da hudu kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar mun haɗu a wannan masallaci na annur da ke nan birnin tarayya abuja a nan najeriya domin tunasar da juna a jeren giyan karatukan da aka sa za a yi a wannan shekara ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala yadda ya haɗa mu a wannan wuri allah ya haɗa fuskokinmu cikin rahama duka abin da zan faɗi ya zama alkhairi a gare ni da ku da al'ummar musulmi Allah ya bani iko da azancin isar da shi gare ku abin da kuma zan faɗa ya zamto kishiyan haka to Allah ya kauda na ya kuma tsare mu daga aukawa kuskure din maudu'in da aka ce in yi magana a kansa ko shakka babu awa ɗaya ba ma awa ɗaya ba kwana ɗaya ba zai iya karkare shi ba tunda magana ce wadda ta shafi zuciya kuma aka ce a musulunci wannan abu ne wanda faɗinsa a shari'a ko faɗinsa a cikin addini yana da yawa domin kamar yadda aka yi maudu'in take tsarkin zuciya a dan musulmi kaga ana magana abu biyu ana maganan zuciya ana maganan musulmi kansa so musulmi dai mun riga mun sani shine wanda Allah ya riga ya zaɓe shi da nufin wata alaka tsakaninsa da shi wanda zai bauta masa shi kuma ya alƙawarin zai ba shi aljanna idan ya bi shi shi yasa ya zamto miƙa wuya a rayuwar musulmi shine abu na farko kuma na ƙarshe to inda ke da muhimmancin da tsadan shine maganar zuciya ɗin. yan uwa masu albarka magana akan gyaran zuciya abu ne mai faɗi sannan kuma mai tsananin muhimmanci muhimmancinsa a musulunci wallahi ya wuce muhimmancin abinci da abin sha da numfashin da ke cikin jikinmu saboda duk mutumin da bai samu zuciya tsarkakakkiya mai kyau ba to gangan jiki ba zai taɓa masa amfani ba ya khadiman jismi kam tashqa li khidmatihi atadlubu ribha mimma fihi khusranu aqbil ala an-nafsi wastakmil fada'ilaha fa anta bi ruhi la bil jismi insanu duk mutumin da kaga ya tsira wurin Allah to zaka ji Allah da zukatarsa yake magana ina so in mana shimfiɗa na muhimmancin wannan maudu'in da hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi Hadithi ne ingantacce kuma sananne wanda imamu muslim ya ruwaito hadisin annab sallallahu alaihi wasallam idan ba ku manta ba kuma na san ba ku manta din ba cewa sai da ya cika shekara arba'in sannan aka bashi manzanci haka ne sai da ya kai shekara arba'in hatta idza balaga ashuddahu sai da ya cika shekara arba'in wa balaga arba'in na sana to amma gyaran zuciyan annab sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala tun yana ɗan yaro ya fara ta ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki kimanin shekara arba'in yana tattalin zuciyan annabi sallallahu alaihi saboda ta yi dako ta ɗauko nauyin wahayin da zai zo ya tsira da shi kuma duniya su be shi su tsira shi yasa nake mana shimfiɗa da wannan hadisi na Anas dan Malik yake cewa lokacin da aka kai annabi sallallahu alaihi shayarwa wurin Halimatu Sa'adiyya Allah subhanahu wata'ala ya aiko mala'ika Jibril ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi yana wasa a cikin yara ƙanana ya kwantar da shi kaman ka taɗiya mutum ya faɗi da ya kwantar da shi mala'ika jibril ya tsaga ƙirjin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ciro zuciyansa ya ciro wani dunkulallen tsoka a cikin zuciyar kuma a tare da shi ya zo da wani kasko wani kwantena mai faɗi mala'ika jibril ya amfani da ruwan zamzam ya wanke zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa wannan gudan fatan ya ce wannan ita ce ka san shaidan a jikinka aka turo ni in raba ka da ita sannan ya mai da zuciya a ƙirjinsa kuma ya ɗinke ƙirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake faɗin hadisin ya ce yanzu haka na akwai alaman ɗinkin operation surgery da mala'ika jibril ya mani wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha allamahu shadidul quwa to don haka halimatu sa'adiyya wannan ne ma dalilin da ya sa yara suka je da gudu din ka karanta hadisin imamu muslim zaka ga wannan bayanin da fadinsa suka ce masa an kashe annan sallallahu ta tsorata da abin da ta gani dalilin da yasa ma ta ɗauke shi kenan ta mai da shi asalin wato garin maka wurin wanda suke danginsa to menene muhalli shahid anan shine Allahu subhanahu wata'ala wahayi da ya fara a shekara arba'in amma gyaran zuciya tun yana yaro aka fara shi to ashe kaga wannan yana da ghayatu ahammiya muhimmancinsa a wurin musulmi ba karami ba sannan kuma abin da ya kamata ya zo na biyu a tunanin mu a wannan hadisi shine idan har annabi sallallahu sai da aka cire tsoka a cikin zuciyarsa na gudan jini aka ce wannan ne ka san shedan to da ni da ku wani irin yaki kuke tanin zamu yi da zukatanmu kafin mu tsira mu da ba a yi mana wannan ba al'amarin babba ne ga wanda ya kalle shi ta fuskar da Allah ke so a kalle shi so don haka ina so ku gane muhimmancin maudu'in ne a matsayin shimfiɗa da nake so in yi mana kuma na san wannan hadisin shi kaɗai ya isa ya zamto ya jawo hankalin duk wani musulmi ya gane muhimmancin tsarkin zuciya da gyara ta sannan sai abu na biyu Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba a cikin alƙur'ani face yana ta ambaton zuciya zuciya zuciya zuciya in zai yabo wani lokacin ya yabi zuciya alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi sai ce ala attention gaba sai ce mai bi dhikrillahi tatma'innu alqulub kun fahimci wannan ko sannan kuma ya nuna duk in ma ka rasa komai in dai zuciyarka bata rasa gaskiya da riko da shi da irin tsarkin da ake magana to ba kai asara ba dan ya ce fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur to Allah subhanahu wataala ina ganin ko gwamnati ne a constitution ta dinga faɗan wani abu tana ta maimaita shi to duk wanda ya san gwamnati ba zai wasa da wannan abin da gwamnati ke magana akai ba to Allah subhanahu wataala 'yan uwa sai da ya rinka kiran zuciya da nau'uka daban-daban kuma ya yi ta maimaita a cikin alkur'ani wurin gurare goma sha ɗaya a cikin ƙur'ani ba ina nufin ya ambaci zuciyar da, wuri sha ɗaya ba a'a nau'i daban-daban ne har sha ɗaya domin ya faɗi wani wurin da yake zargin mutane ce khatamallahu ala qulubihim in ka je ka kirga qur'ani ka ga Allah ya faɗi wannan wuri ɗaya ɗaya ɗaya har goma sha hudu a cikin alqur'ani sannan Allah subhanahu ta'ala ya ce fi qulubihim maradun ya faɗi wannan so goma sha biyu a cikin alƙur'ani sannan ya ce litatma inna qulubuhum shi kuma ya faɗe shi so bakwai kaga duk maganar zuciya ce haka ne ce qasad qulubuhum shi ma zaka same sa so shida a wurare daban-daban a cikin alƙur'ani sannan Allah ta'ala ce sanulqi fi qulubihim ar-ru'b shi ma wannan ya faɗa wuri har wurare biyar a cikin alƙur'ani kuma haka Allah ce fi qulubihim zaygun ya faɗi wannan wurare hudu sannan kuma ya faɗi wani ya ce allafa baina qulubihim shi ma ya faɗa so hudu duk in kana bin ayan qur'ani zaka fitar da waɗannan adadi din sannan kuma Allah ya ce alima ma fi qulubihim ya kawo wannan wurare hudu ya faɗi ja'alna ala qulubihim akinnatan shi ma so hudu sannan ya ce wajilat qulubuhum ita ma ta zo so hudu a ƙarshe ce liyarbita ala qulubihim har wurare ɗaiɗaiɗai guda uku a cikin alqur'ani me kake tsammani wannan maimaita wanda ubangiji ne yake yin sa kai ka san ko so ɗaya faɗa bai kamata kai wasa da shi ba ballantana a ce ya faɗi wurare ɗaya bayan ɗaya har irin waɗannan adadi kuma a yabo da suka da duk gasu nan duk in ka bi ayon haka za su nuna maka to da haka dai wannan yana daga cikin shimfiɗa ce da nake so mu gane cewa maganan fa tana da girma tafiyar tana da nisa maudu'in yana da faɗi sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya yi wannan bayani ne mai faɗi saboda cin nasara da faɗuwa gaba ɗayansu suna cikin suna da alaƙa da zuciya ne wannan shi ma kuma ba ni na faɗa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu duk da ya faɗa sai ƙara cewa ala din balarabe ce ala yana nufin ka fatattara tunaninka da hankalinka da jinka kar ka ce ban gaya maka ba kamar haka ne yace hiyal qalb ita ce zuciya ni annabinku ina muku wasiya game da ita kenan in kun gyatta ta za mu haɗu wanda ya ɓata ta to za a samu matsala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha haka Allah ya faɗa sai annabi sallallahu alaihi ce ala wahiyal kwal. ku saurara ku ji ba komai bane wannan tsoka da in te kyau rayuwa ke kyau in ta ɓaci rayuwa ke ɓaci face zuciya to gaban mu na gaba shine nau'ukan zukata. ya Allah ka ba mu zuciya irin wanda kake so kuma ka yadda da ita nau'ukan zukata malamai suna kakkasa siffofin zukata amma sun ce nau'ukan ta guda uku ne jama'a ina fata muna tare na farko akwai qalbus salim na fara kawo shi da ina roƙon Allah ya mana gamtakatar ya zamto ne irin namu qalbus salim shi ne tsarkakakken zuciya wato zuciyar mumini kenan malamai su ce qalbul mu'min zuciya ta mumini wanda a cikinta akwai cikakken imani da Allah imani da shi a ɓangarori guda uku duk da malam Usaimin yana mai da su hudu na farko yadda da shi a rububiyansa cewa annallaha huwal khaliqu ar-raziqu al-mudabbir Allah shine mai halitta ya samar da ita daga rashi shi ke azurta ta daga babu da kana cikin mahaifiya ma kanka baka sanya ake ciyar da kai ba da ka zo duniya sai aka buɗe ƙirjinta guda biyu aka ce da ta cibiya kake ci yanzu ga ƙofofi biyu na an baka daga ran da ta yaye ka sai Allah ce to komai ma ka ci na azarta ka da shi kaga wannan arziki ne mai yawa wanda ko shi ya kamata ya sa bawa ya ji kunyan Allah ya bi Allah yanda ya kamata to wannan ya sanya na farko irin wannan nau'in zuciya ta ce zuciyar da ta kubuta daga sabon Allah ta yadda da shi a matsayin ina nukun sabo a can sabo irin wanda yake ba na ganganci ba Inda dukkan na adam yana kuskure wannan daban to amma yadda da Allah a matsayin huwar rabbu shine mai samar da halitta ya azurta ta ya kashe ta ya sake raya ta sannan na biyu yadda da shi a tauhidul uluhiyya cancantar Allah wurin abauta mishi in ma an bauta ma wani to kai ka san ba shine abun bauta ba Allah shine abun bauta na gaskiya sannan na uku asma was sifat mutum ya yarda da sunayen Allah ba zai sa ma Allah suna ba sai sunan da Allah ya sa ma kanshi ko zuwa ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi ya ce wannan sunan Allah ne sannan kuma yarda da aikace aikacen Allah to samun wannan a wannan zuciyar shine mataki na farko da zai kubutar da ita ta samu tabbacin cewa ba za ta shiga azaban Allah ba sannan ku sani Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin ba wanda zai shiga aljanna sai zuciyarsa babu datti abin da ya kamata tun farko ma an kawo shi kenan saboda ya ce yau malayan fa'umalun wala banun ra'al kiyama rana ce da duk dukiya da ya'ya ba za su taɓa mutum amfani ba illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo ma Allah subhanahu wataala da tsarkakakkiyar zuciya ya Allah ka samu ne Allah ka samu ne da wanda suka mutu ma Allah ka yafe musu so dan haka nan wannan ita ce nau'in zuciya ta farko malamai suka ce wannan ababin haƙƙin Allah kenan qalbus salim ababin haƙoƙin Allah ba ta haɗa shi da kowa ba ta shirka da Allah sannan ababin alaƙanta da mutane ba ta cutar da mutane Zuciyarsu ta kubuta daga ƙullatan wani da mummunan sharri ko yi ma wani hasada wato abin da ya sa aka ce tsarkin zuciya a dan musulmi shine ne ya kamata shi musulmi dama da an gan shi ba sai an tambayi adireshin shi ba ne wannan shi ne asalin musulunci duk inda musulmi zai rayu kamata ya yi kafin a tattauna da kai ma za a yi sha'awan koyi da kai domin a wancan wanke zuciyar da annabi sallallahu Allah ta'ala ya masa in ba ku manta ba ita ce ta haifar da jigajigan sahabbai suka yi imani da shi tun kan su tattauna da shi ala ra'asihim abubakar siddiq sayyidina abubakar lokacin da aka yi isra'i da mi'iraji aka kai shi sama ya amso sallah ai munafukai sun so su amfani da daman su sa mishi shakka lokacin da ya ce an hau sama da shi amma duk da suka gama magana da yake zuciyar ta riga ta ɗau saiti me ce a ƙala dalik kun tabbata ya faɗi wannan maganan sun ɗauka shakka zai suka ce tabbas ya faɗa ce to ni ma na yarda in dai shi ya faɗa kun tabbata shi ya faɗa to ina tare da shi Talha bin Ubaidillah ya aka yi musulunta in ka bi tarihin shi zaka gani Ɗan kasuwa ne ya dawo daga kasuwa ya ga garin Makka ta ya mutse ana ta surutu ya zo ya ce a kyala lata da uzza abu wani allon da ba a jin shi ba a ganin shi suka yi ta faɗi Talha bin Ubaidillah da ya ce ya faɗi wannan aka ce ce kai to a fatsaya a yi tunani Mana ya san waye shi wasu suka ce to abin takaicin ma sayyidina Abubakar ne ya ce su biyun duka ya ce to ni ne na uku ku kirga ni cikinsu me yasa ya riga ya san imani ya san yanda suke musulmai ne na gaske kar ku manta dukkansu sahabban wannan tsarkin ta zukata ya sa Allah ya karbe su ya ce radiyallahu anhu Allah ce na yadda da su a ka'ida jiraye mu ce to su kuma a tambaye su da yake Allah ya san zukatan suna da kyau ce wa radu anhu ba sai kun tambaya ba ubangijin su na wakilce su me kai gatan Allah ya wakilce ka jama'a mun gane to don haka wannan zuciya kubutacciya ita ce zuciyar da a babin haƙƙin Allah ba ta shirka da Allah ba ta wa kaba'ira a babin alaƙanta da mutane ba ta ƙullata wani in ba da alkhairi ba musulmi ba ma wai musulmi ɗan uwanka ba ko kafiri ba cika kullace shi da sharri ba ya ku burgewa ka ja shi ya musulunta akan ka tura shi ya shiga azaba da halaka to wannan ita ce zuciya ta farko sannan sai na biyu Allah ka tsare mu da ita suka ce alqalbul mayyit matacciyar zuciya wanda ta riga ta mutu wannan ita ce kuma zuciyan kafirai da mushrikai wani duk abin da za ka yi yanda kai kake kalla alkhairi to shi a kishiyarsa zai kalli wannan wannan ita ce nau'in zuciya ta biyu sai zuciya ta kusa alqalbul marid ita ce zuciya mara lafiya ita kuma wannan zuciya mara lafiya suka ce ta ce wadda wani lokaci sai ƙur'ani ya mata tasiri da wa'azi shine sai ka ga mutum ya dawo ya bi ya tuba ya daina wani lokaci kuma sai ya zamto saban Allah da shubuha da san rai ya rinjaye zuciya sai ka ga ta koma ruwa wurin saban Allah to ita ma wannan tana da hatsari saboda duk wanda ya mutu akan wani abu akan shi za a tashe shi man mata ala shay bu'itha alai duk wanda ya mutu kan wani abu to kwana da shiri a kansa za a tashe shi shi yasa maudu'in gyaran zuciya yake da muhimmanci dan ba mu san yaushe ne ranar tafiyar mu ba ba wanda aka bashi kalanda garan da zaka zo eh ka amsa cewan ga arzikinka ga komai a cikin mahaifiyarka wannan gaske ne mun yadda akwai mala'ika muwakkalin biljanin wannan yardajja abu ne kuma ya faru da kowane ɗaya a cikin ma'ana idan har za ka yi mamakin da gaske to ka tuna yadda aka samar da kai daga rashi babu kai ai al'ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an shekara ɗari baya banja a masallacin na akwai wani wanda aka san shi shekara ɗari da suka wuce ko in ƙara in ce da hamsin dan ba maki cikin dattawa kila a samu kuma shekara ɗari nan gaba sai dai tarihin ka tafi to yanda aka yi ka zo daga babu ɗin nan wanda bai kai haka ba aka yi ka amsa tambayar mala'ika a cikin mahaifiya sai mene to duk abinda da Allah ya ce zai faru in dai ka ya tabbata Allah ya ce to kai imani kawai kai tanaji kai imani kai tanaji shi yasa tanajin zuciyan yake da matukar muhimmanci a wannan babi din yan uwa masu albarka an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito hadisin aka ce ma sallallahu alaihi wasallam ayyun nasu afdal wani mutum ne ya fi kowanne falala da daraja a cikin mutane kaga ne dai adam musulmi ɗin kenan ko <laughs> wane ne wanda ya fi falala da fifiko da daraja a cikin mutane wanda Allah lasa ya ce da su kullu mahmumul qalb saduqul lisan duk wanda yake da ya kasance mahmumul qalb sannan saduqul lisan mai gaskiyar magana in zai faɗi magana kun waɗannan sai sahabbai suka ce ma annabi sallallahu to mai gaskiyan magana dai mun gane waye shi dan duk wanda ya gaskiya mun san shi kuma ku gane hatta kafiran jiya suna jin kunyar su yi karya. in ka karanta tarihin Abu Sufyan da Hiraqul zaka gani lokacin da annan sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan ya je Habasha ko da nufin ya dawo da sahabban da suka yi hijira Hiraqul ya ce zan maka tambayoyi kuma ka matso gaba mutanenka su tsaya a baya idan ka yi bin ƙarya zan gane a idan mutanenka kaga ya nuna ashe ka ga yadda suke jin nauyin ƙarya ba amma mu yanzu wallahi wani in ya tattakura ya kuntuka maka ƙarya malam sai dai Allah ya tsare ka amma sai ka hau za zaka hau sai dai ya sare ka kuma ka ji zafin ta ka dawo ka tsayin da zaka yi amma shimfiɗa ma ita zai kuma wannan ba abin burgewa bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadithin har wa yau na imamu muslim yana kishin gida ta gefen dama aka tambaye shi aka ce za a iya samun mutum gashi musulmi amma matsoraci ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru sannan ya ce eh zai yiwu a samu mutum musulmi amma matsoraci suka ce to zai yiwu a samu mutum musulmi gashi marowaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara yin shiru ma'ana yana jinjina ma maganan ba haka ya kamata a samu musulmi ba amma sai ce musu eh zai yiwu a samu mutum musulmi amma marowaci ne sai suka yi masa tambaya ta uku wanda ita ce ta kawo ne da zai ce saduqul lisan din suka ce to zai yiwu a samu mutum gashi musulmi amma makaryaci kar ku manta yana kishin gida ne a hannunsa na dama sai ya tashi ya zauna ya ce ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa ko ina rantsuwa da wanda ya aiko ni da gaskiya ba zai yiwu a samu mai gaskiyan imani kuma ya zama makaryaci ne shi ba kowa ya je makansa hisabi eh kowa shi ya san kanshi jama'a mun gane ko duk da hadisin ba yana kafirta wanda ya karya ba ne amma yana nuna akwai na ƙasa da tawaya imanin mutum ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganka ba kwadaran alkiyama maimakon ya tarbe ka cikin aminci kuma sai a ce wani makaryaci ne shi da ya zo da gaskiya wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi annabinka ne fa ake faɗa ma wannan to dan me kai zaka je ka zama makaryaci annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi magana har akan masu sai da kayan su da rantsuwa ta ƙarya yace Allah ba zai musu magana ba ran alkiyama ba zai dube su duba na rahama ba suna da azaba mai raɗaɗi. a cikin waɗanda ya zayyano yace akwai mai sai da kayan shi da rantsuwa ta ƙarya mu ko yanzu ka je kasuwa ce ma wallahi ka san dai yanayin da ake ciki ba haka na siya ba in ka taya dubu saba'in ya ce wallahi ba haka nan siya ba me za ka yi tunani sittin za ka ce ko tasa'in sama za ka yi to amma ba mamaki a dubu hamsin ya siya kuma ya rantse maka ba haka ya siya da ya gaya maka gaskiya ce ba zai iya siyarwa ba sai a kaza ba dole ba ne ai ba ka sa shi dole ba amma rantsuwan bai da amfani to mu koma kan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce musu mai gaskiyan magana sai suka ce to mai gaskiya dai mun san shi amma wanda ka ce mahmumul qalbi me kake nufi da wannan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu san shi ba sai ya fassara musu ya ce huwa taqiyun naqi huwa taqi shine mutumin da ke da tsoron Allah idan ya tuna ya fi karfin wani sai ya tuna shi kuma Allah ya fi karfin shi idan ka tuna zan zalunci wani in kwana lafiya to shi kuma ubangijinka da ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa in ya sako su ya ka yi Allah ce ba wanda ya san rundunoninsa sai shi kar ku manta rashin lafiya rundunan Allah ne in Allah ya so sai ya harbi mutum da ita duk duniyan nan kowa ya ce ma lafiyan kalau amma kai a jikinka ka san wallahi baka da lafiya duk likitan duniya ce ai wannan is okay ba wani damuwa zaka warware kai kuma kana jin azaba junuda rabbika yanzu idan Allah ya poisonin din iska wanda ya ce ba zai shaka ba wannan runduna ce ta Allah kuma wannan shine ne annan sulasa ya ce wanda ke jin tsoron Allah wanda ke tuna duk abin da ya wani za a yi mishi ko a yi mana shi in ya kyautata fa in asamtum ne an anfusikum wa in asa'tum falaha attaqi wanda yake kiyaye dokokin Allah sirran wa alaniya a fili ko a sarari yana sanin cewa Allah na kallon shi kuma akwai wata rana duk sanda mutum ne saba ma Allah kamata ya tuna wannan ranar ita ce yau mai kumun nasu rabbil alamin ran mutane za su tashi a gaban ubangijinsu babu tufafi ba komai a jikinsu wannan sulasu ya ce annaqiyu shi ne wanda yake mai tsarkin zuciya da mu'amala ga tsoron Allah ga kuma mai tsarkin zuciya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da duk Allah ya yabe shi a Qur'ani ya yabi abubuwa da yawa na shi hatta zuciyar da muke magana sai da Allah ya bi zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma zaghal basaru wa ma taga haka Allah ya yabe shi amma duk da Allah ya gama inda ya tattara masa darajar cewa wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai kana kan dabi'u masu kyau Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin sa al ya kawo mai ake nufi da wannan eh, makarimul akhlaq husnul khuluq daga cikin abin da ya ambata shine ya zamto na farko baka cutar da wani ba wanda zai mu'amala da kai yana wayyo wayyo saboda kaga wannan abu ne da ya kamata lalle mu rinka tuna mu kanmu wannan babin yana da muhimmanci musamman irin rayuwar da muke ciki a yau zaka ji wani da wallahi ai manyan mu sun cuce mu shi ma kana gwada shi da wani karamin abu a matsayin shi sai ga mugun ne mai zaman kansa shi kanshi mugun kanshi yaushe ne ranan gyara yaushe ne ranan gyara gyaran al'umma ba na wani mutum guda ɗaya ba ne ba kuma na wani specific category na mutane ba ne wanda za a ce wai in wani eh haƙƙin wasu ya fi na wasu ko shakka babu haƙƙin shuwagabanni ya fi na talakawa girma amma shi ma talakan a kan kansa akwai haƙƙi a kansa so wannan abu ne wanda ya zamto cewa kowa abin da ake bukata yake kuma sahabbancin da muke ta kwatance da su in kun lura daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya sa ya kewaye Annabi sallallahu alaihi da su kenan kyawun zuciyarsu yanzu da mun yi maganar Talha bin Ubaidillah Talha nan mun faɗa ɗan kasuwa ne idan fa ya dawo daga kasuwanci wani lokaci fa in ya dawo daga kasuwanci wani lokaci yana zuwa zai sa a je a yi shela a cikin Madina ko a cikin garin makka ya ce a sanar ya dawo daga kasuwa akwai kuɗi a zauren gidan shi zai ajiye masu bukata su zo su ɗauka <laughs> ya na ji <laughs> shekaran jiya a garinmu wasu suka yi biki suka rinka liƙa dala ina tabbatar muku wallahi a jiya an kwashe yara uku a gida yanzu an sace su an kai labari an zo an sace yara uku a gidan yanzu ni na san inda gidan yake to shi talha dan ubaidillah ya akwai kuɗi a gidansa to ba zai ba ku mamaki ba an tambaye shi aka ce me yasa baka ba mutane bai yace saboda kar in ba wani goban ga canza riga a raina in ji kamar ni ne masa alfarma gara ban san waye dauka ba <laughs> kun ga tsarkin zuciyan ko to adam musulmin kenan haka ake son musulunci wallahi wallahi wallahi ne rantsuwa uku a ɗakin Allah ba ku sani ba asali haka ya kamata musulmai su kasance shi yasa muke shan wahala barin Allah nasullaha fa nasu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma ai in kaga an canza ko to amma Allah abin da yake so Allah ya faɗa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib in na san tambaye ka game da ni ce ne ina kusa da su da taimako na da ilimi na da komai ujibu wata da'i da an. ina amsa kiran mai kira roƙon mai da ko idan ya kira ni amma sharadi falyastajibu li duk mai so in amsa mai to fara amsa mu ga annabi na nan ga littafi na nan ya alakanka da shi ya kake bin annabi na ya kake hulɗa da littafi na gwargwadon rikonka da su gwargwadon yadda zan amsa maka ko a duniya haka lissafin yake ba za ka taɓa zama abu kai karatu ba ka ce za ka zama sanata ko ka zama shugaban ƙasa dole ka je makaranta ba za ka ce kana so ka zama lamba ɗaya mai kuɗin ɗan arewa ba ka je kasuwa ba wannan ko ɗan ƙwaya sai fi ka tunani to shi ma Allah ce falyasta jibuli in suna son rahamata to ga shari'a na nan sun maja'alnaka ala shari'atin min al'amri ko ku biyo ta zan muku rahama mu koma maganan talha dan ubaidillah ban manta ba da ya zo ya ce ban so ne in bayar wani ya ga kamar ne masa alfarma to abin da ya sa na ce muku ba kuma ji mafi ban mamakin ba shi ne. idan mutum ya zo ɗauka idan miliyan goma ya ajiye a zauren gidan shi wallahi da wani zai zo lalurarsa ta dubu bakwai ne ba zai ɗauki dubu bakwai da ɗari biyar ba ba a cikin miliyan goma nan dubu bakwai nan kaɗai zai ɗauka <laughs> an yi wani graduation a garinmu aka gayyaci wani babba daga nan garinku da ya zo abin da ya fara gaya ma graduan ɗin shine ko ba a hankali kuɗin najeriya ba zai kare ba za ku zo ku tarar da sauran ba za mu iya kwashe su duka ba dan uwanmu kenan Allah shiryar da mu kun fahimta ko to shine sai ya ce sai uwansa ya ce a ah, wane ka ƙara kuɗin nan da yawa kar ka gani na ɗibi kaza kai in kana da bukata ka ƙara kun sa abin da sahabi yake ce ma ɗan uwansa ina gudun kada in ɗauki sama da wannan adadin wanda ne misali da mu ce dubu bakwai da ɗari biyar yana gudu ya ɗauki fiye da haka wani sahabin ya zo da lalurarsa ya zamto shi ya zalunce shi ya ɗauke kasan shi kafin yanzu wannan ke sa Talha dan Ubaidillah zai fito da asubahi zai je masallaci sai ga ragowan kuɗi sai fashe da kuka Ya ce ya Allah ka sani kai ne shaida kuɗin nan ba na haram bane kuma na so ka aje mun su ne a wurinka ba wuri na ba gashi ka bar ni da saura kowa je tunani amma dai wannan shine musuluncin da suka yi Allah ya ce radiyallahu anhu har kai da rikanka dan uwa musulmi haka suka bi Allah ba dare ba rana suka yi abin da Allah ya yake so to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annaqiyu kaga mai tsarkin zuciya ba hasada a cikin ransa da aka ce qalbun naqi abu na farko da malamai ke kawo bayan sun cire shirka da bidi'a da kaba'ira ita ce hasada hasada ko matsala ce matsala ce babba saboda idan aka ce hasada ana nufin mutum ya fatan ni'ima ta su uce ma wani dan uwansa ko shi da ba zai samu wannan ba. mutum ya fatan ina ma wane irin a fasa kowa ya rasa din ko da shi ba zai samu ba Allah ta'ala baya san wannan hasada ita ce zunubi na farko da aka fara yi ma Allah a sama lokacin da Allah ya ce iblis ya ma annabi adam sujada hasada ta hana shi yace khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin hasada ta motsa dan me za a lice shi da wuta wannan da ya buwa ta kun ga laifi na farko ko hasada ta sa iblis ya ziga annabi adam ya fito daga aljanna muka zo duniya gashi muna ta sallah Allah ka sa mun gama mu koma da yanzu faladan bai sai kure mana kunni da kiran sallah amma ba komai da yadda Allah sai mun yi mai 1-0 ana zaune zai ji an ce udkhuluha bi salamin aminin eh insha Allah insha Allah wancan bakin azzalimi shedan Allah ka samu fa shi to amma hasada ya amfani da ita hasada tace ce zunubi ta farko da aka fara yi ma Allah a ban kasa Allah ya faɗa a cikin suratul ma'ida ita ce zunubin farko ita ce zunubin da ta fara sa aka kashe rai aka zubar da jini watlu alaihim naba abdai adama bil haqqi إذ قربا min فتقبل wa lam ولم يتقبل من الآخر قال la'aktulannak hasada ta sa ya kashe ɗan uwansa hasada ta sa kaza fa asbaha minan nadimin tun a duniya ya fara nadama sannan malamai suka ce duk mai hasada ba zai taɓa zama a lafiya duniya a lafiya zai taba zaman lafiya a duniya ba saboda shi mai hasada gani yake yi dan mai Allah zai mawana kaza alhalin shi ya cancanci abin idan yana challenging din Allah sannan malamai suka ce duk mai yin hasada duk mai hasada inda ta tabbata yana hasadan to makaryaci ne sai an kula da shi da kyau ko mai ƙarya a komai to zai iya yin ƙarya akan abin da yake mahasada shi yasa har a babin mu'amala sai ka lura idan ka san wani suna da matsala da wani amma kai kana mu'amala da su su duka kaga yanzu kai bata shafe ka ba to sai ka bi a hankali idan wani zai kawo maka riwaya magana game da wani sai ka ba a hankali saboda kai din zai iya ba kai kake da damuwa ba amma damuwar shi da wani zai so kai ka taya shi akan wannan abu? ba tare da kai ka sani ba kuma kana iya rubtawa dan sun faɗi tabbas din mai hasada zaka ga cewa yana karya. Allah ya shiryar da mu to shi na sallallahu alaihi wasallam ya ce qalbin wanda yake naqiq wankakke tsaftatacce sannan Allah sallallahu ya ce la ithma fi babu zunubi a cikinsa wala baghya ba zalunci malam duk yanda za a je lahira baka zalunci wani baka yi kokari ka zama haka a je lahira wani ya ce Allah salhu tambaye shi kar kai da haka da kai duk wata sulhu ka gama ta da mutane a duniya duk wata sulhu abinda zaka nemi yafiya wallahi ne musu yafe maka abinda zaka maida mai musu abinda zaka yi hakuri ka yi hakuri abinda zaka rama ka rama daidai da yadda aka yi maka fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma amma kuma Allah ya kwadaitar da kai hakurin da ya ce wala in sabartum in kuwa khairul sabirin. in kuka yi hakuri dan bai zai wuya ka iya rama abu daidai da yanda aka yi ma galibin kana cikin fushi da wuya ka tsaya daidai da aka yi ma yanzu da wani zai mare ka so daya baka dama da wuya in ba nushe shi kai za ka yi ko ka haɗa hannu biyu ba to kaga ba ka yi bi mithli ma aqabtum bihi ba kenan to wannan shi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wala ghilla kuma ya zamto babu kullata a cikin ransa za ka yi mamakin ka samu musulmi wai na kullatan Allah ya kai mu kaza in rama kaza rabu da shi abin da ya faru ya faru fuskanci gaba ka nemi nasara <laughs> ko ba shi kenan ba ka kyala kowa ka koma wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a masallaci yace ku saurara yanzu dan aljanna zai shigo masallacin sai ga wani sahabi ya shigo da ya shigo sahabbai suka kalle shi tun daga nan suka yi makin ɗinsa mun kuma yanzu ga dala a hulan mutum ne kake makin su in suka ga imani shine lamba ɗaya kuma haka kamata mu zama bayan wani lokaci a nan alaihi ana zaune ƙara cewa dan aljanna zai shigo kusan so uku sahabin nan na shigowa Abdullahi dan Umar yace kai zama bata ganni ba sai na gano me yake wannan sai na fahimci me yasa akai mai wannan bishara ya same shi ce da Allah ina so da dan matsala gida zan kwana tare da kai yace ba damuwa yace da dare ya tashi ya salla amma da naga sallan shi na raina ta akan ni wanda nake yi yace bata kai wanda ni nake ganin ina yi a dare ba yace kara sai da ya kwana uku ya ce kai ala gafarta malam tsaya ka ji ka ji ka ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da kai kawai ga yamin satan amsan me kake yi <laughs> me kake yi haka ake yi ko ba shikenan ba an huta me kake yi kake tunanin haka ai sahabbai da yawa haka suke kamar Bilal ibn Rabah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jin tafiyan shi a gaban shi a gidan aljanna ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi Ya ce duk in ne alola ban yadda ta kare sai ne nafila to shi ma haka ya ce ma wannan sahabi Ya ce gaskiya abin da ka gani din nan karka rage karka kara iya maleji na kenan amma dai abu ɗaya da na sani ni ban taɓa kwanciya bacci ina kullatan wani musulmi a raina ba shikenan matsalarsa kuma ma yanzu malam inda ake zafin nan ka kullace mutu ai sai jinin ka ya hau 180 ne mutane wato hulɗan ka zamto kawai irin tsarkin zuciya adam musulmi mutane su iya ganewa in an ma kaza baka haƙura a san ka haka in ɗabi'anka ne ba wani matsala amma kazan nan kai zamto sabon Allah ne in an yi kaza yana yarda saboda mutane da independent variables kowa daban yake yanda yake kowa da irin ɗabi'ar da Allah ya masa to amma dai duk inda za a je a dawo kaka kullaci wani a rai wato in kana so ka samu saukin yafe ma mutane ka cina kai inda Allah zai kullace ka ya za ta kwashi ba kyau kwarai da gaske domin duk yanda kake jin kana ƙoƙarin ibada Allah ya ce kalla nan ma ya qadi ma amara ba yanzu dai baka kai ba sai me kana tunanin wai duk azumin da da tilawan qur'anin ka da sallan ka ya kai ni iman ido gani da aka baka ne ko ya kai ni'imar numfashi ko ya kai na lafiya kai in za a kirga litar ruwan da ka sha na Allah tirela nawa ka sha yanzu lita kawai na ruwa da ka sha daga ciki zuwa yau in aka ce ka biya Allah ya za ka yi iskan nan da kake shaƙa ta da wace akwai wata marainiya ta rasu ma Allah ji kanta da rahama a Kaduna wallahi kusan duk sati biyu duk wata sai mun siyan mata iskan da za ta shaka ƙarshe haka aka kai duk aka gajiya Allah ya ɗauki abinsa to kai shekaran ka nawa kana shaƙa daga ran da ka fito zuwa yau sau nawa ka sha to dan haka kai tunanin wai sai ka rama kaza sai ka rike kaza da ubangijin ka zai rike ka ba zai yi kyau ba yan uwa masu albarka nan su lasu ce wala hasada sannan zuciya mai kyau wancan wato mahmumul qalb shine wadda babu hasada a cikin zuciyarsa kamar yadda na faɗa imamu muslim shi ya ruwaito wannan hadisin minti nawa nake da shi malam bala hmm? ashirin barakallahu ina so in taɓa wasu gaɓoɓi guda uku a gurguje a cikin mintunan nan na farko su ne alamomin lalacewar zuciya yanzu wannan duk wa'azi na yi yanzu kuma nan jarabawa ne za a yi a takaici amma amsa shi ɗin yana hannunku kowa ya makansa makin ya je gida ya karanta kowa ya sa a zuciyarsa akwai wasu alamomi da malamai suka kawo suka ce duk wanda ka gani da shi to tabbas zuciyarsa ba ta da lafiya tsarkincin da ake nema ba za a same shi ba kuna fahimta zan muku wani abu da ake ce mafijo zan kawo muku su ne a takaice kowa ya zama limamin kansa abu na farko da malamai suka faɗa shi ne idan mutum ga yana da sauƙin faɗawa cikin aikata haramun akwai wanda zai aikata laifi a tsorace yake yi akwai wanda sai ya ta tunani zai ta tunani da ƙyar kaga ya so ɗaya wani kuma shi frequently za ka ga cap bai ba shi wahala ya fada ma zunubi to wannan zuciyar da alaman a wurin Allah ba ta da tasiri ba ta da daraja kun fahimci magana malamai sun faɗi wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo cewa idan mutum yana saukin aikata zunubi to zai waye gari bai jin kunyan aikatawa a gaban mutane daga ran da mutum ya waye gari zuciyarsa ta kekeshe bai kunyan ya aikata zunubi a gaban mutane to annabi sallallahu ya ce a gaya mishi Allah ya cire shi a cikin list din waɗanda zai yafe musu eh Allah sallallahu ya ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin haka ya faɗa ba ni na faɗa ba ku je ku karanta hadisin yana cikin sayul bukhari wanda ke da fatkul bari mujalladi na goma hadisi na 486 idan hadisin bai inganta ba to ni ne ne karya amma in ya inganta to ka sani annabinka ne ya faɗa kuma wallahi ya inganta ya ce duk mai bayyana laifi Allah ya ce a gaya mishi ba zai yafe masa ba kun ji alama ta farko shi yasa na gaya muku wannan yanzu jarabawa ce yanzu kowa shi zai makansa na biyu shine mutum ya rinka jin shi zuciyarsa kawai ta kekeshe ba abinda ba zai iya yi ba Allah ya zargi wanda suka zama haka ya ce summa qasat qulubuhum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa waɗannan zukata ne da Allah baya yi da su zuciyar da ta ji ita ba wani wa'azi da zai shige ta an mutu an rufe mutum a kabari da komai wani fa wallahi ana haka kabari yana buga waya ya kayan sun sauka to ku tabbatar fa an sa security ga kabari a gaban ka? annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ana rufe wani zo a guje faɗi gaban kabarin yana kuka yana wa'azi albara bin azib ya ce da muka rufe wani mutumin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya rinka kallon sama da ƙasa hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi na sahabbai ya tashi Ya ce muka natsu Kamar tsuntsaye ne akan mu ba mu so su tashi saboda mu ji me ke faruwa mai annabi ne ce to amma mu ana haka kabari wallahi sai kaga wani ma kan kabarin yake ce sai an ce malam kabari na ne ce ai ba problem duk waɗannan ni ba ji ba na gaggansu da yawa da ido na amaka wannan kekeshewar zuciya ce Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuntu an ziyaratil qubur a baya a musulunci na rinka hana ku ku ziyarci kabari yanzu ku je ku ziyarce su dan zai tuna muku da lahira to kaga wanda ya ganta bai tuna lahira ba kenan ya nuna cewa Allah bai kasa da shi ba daga cikin alamomi malamai suka ce shine ya zamto mutum yana jin kasala wurin bautan Allah in kaga an zo abin da ya shafi ibada mutum ya rinka jin kamar an daura mai dutse aka mutum zai daga wayan shi yana danna ta minti talatin amma sallan minti biyar sai an yi dogo da shi Allah ta'ala kuma ya ce wa idza qamu ila salati qamu kusala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa yake cewa mutane ba za su gushe ba la yazalu qaumun wasu mutane ba za su gushe ba yata'akharuna 'anis saffil awwal suna ja da baya wurin yin sallah a sau gaba na sallah hatta yakhlifahumullahu fin nar har sai Allah ya maye gurbin su a gidan wuta duk wanda bai tsayu ma'ana ya ba sallah muhimmanci ba to abu ne mai sauki a samu cewan Allah ta'ala ya tashe shi a wannan matsayi ya mai da gurbinsa a cikin wutar nama. Allah kai mana tsari mun samu guda nawa yawwa guda uku kwarai da gaske to sannan sai malamai suka ce daga cikin alamomi shine mutum ya gafala game da Allah subhanahu wataala mutum bai ambatan Allah bai roƙon Allah kuma bai tsarkake shi idan kaga Allah ya sa kana ambatansa to ya riga ya bada adireshin a rubuta ka cikin wanda zai marhama eh wallahi saboda Allah ya faɗa duk ibadan da muke yi a duniyan nan Allah ya faɗi adadi wasu ya faɗi wuri ya faɗi sakamako banda ambatan Allah ce uzkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila to duk wanda yaga yana ambatan Allah Allah na yana kusa da Allah Allah bi yarda ka ambace shi bai san ka kusan wannan Allah bi yarda ka zama mai ambatan shi kuma a ce yana son mutum duk wanda ga yana ambatan Allah to Allah yana son shi to haka nan roƙon Allah rayuwar nan ba za ka taɓa iya mata ba ko kai waye wallahi sai ka nemi taimakon Allah sai da agajin Allah ake iyawa to wannan yana ciki dan malamai sun ci faɗa cewa Allah ya zargi wanda ba sa ambatansa ya ce wala yadhkuruna Allah illa qalila alama ta gaba ita ce ta nawa ta shida ko ta biyar shine yana daga ciki mutum ya zamto baya fushi idan ya ga an saba ma Allah daga cikin alaman zuciya tana da matsala ba wannan tsarkin balle ta zama ado ga rayuwar mutum shine zanto ai ta saban Allah mutum bai damuwa kun san annabi Isa alaihi salam akwai waɗanda Allah ya la'anci bani Isra'ila akan harshensa Allah ya ce kanu la hauna an munkarin qalu kawai rashin hana abu mai kyau Allah ya tsine ma al'umma ba fa su suka yi laifin ba ba su ce bai da kyau ba Allah ya fushi da su to na wani zaka ga abin ma burge shi yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wani hadisi mai ban sha'awa mai ban tsoro yana da ban sha'awa dan yana kubutar da mutum yana da ban tsoro idan mutum ya zanto bai da kulawa da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa yake cewa idan aka yi wani saban Allah a doron ƙasa duk wanda ya kasance yana wurin da aka yi saban kuma ya ga saban zuciyarsa ya ƙi abin da aka yi kaga bai goyi baya ba zuciyarsa bai so wanda Allah sallallahu ce kaman ghaba anha hukuncinsa wurin Allah kaman bai laifin ne. kaman baya wurin aka yi sannan sai ce hakanan duk wanda baya wurin aka yi sabo amma ya yarda ya ji abin yi masa daidai wanda Allah su ce kaman shahidaha matsayinsa wurin Allah kaman tare da shi akai zulubi kun ga yana da ban tsoro a wannan gaban na biyu yana da daɗi idan ka zamto musulmi na gari kenan dan ana abu kana wurin ma dama ba ka bu bane kuma ba ka so bane to ya nuna cewa kai ka kubuta na gaba daga cikin alamun malamai suka ce shine hubbu zuhur mutum ya rinka san bayyana da fifiku. da ganin shi dole sai an san ya kowa wannan ba da dabi'a musulmi bane ka bari Allah ya ce da kai yake shi kenan duk duniya sun ce suna yin ka ba kai ba shi kar Allah ya sa yana nan ba da ku nake ba amma dai wa'azi nake duk wanda duk duniya za su yi da shi Allah bai yi da shi ya ci nasara ya ci nasara idan duk duniya ba su yi da mutum sai Allah yake yi da shi ya ci nasara ko bai ci ya ci to galibi wannan son mutum ya nuna cewan lallai shi sai ya fi kowa sai ya bayyana sai ya danna kowa ba siffan musulmi ne da ke da zuciya wanda take ado na musulmi ba musulmi baya da wannan Allah ta'ala ya siffanta mu'minai a cikin junansu ya ce ruhama ubaina suna da jin kan junansu ah? zaka tada su suna sauke fuka-fukai na kuma janaha dhulli min ar-rahma duk da wancan ga iyaye ne amma Allah ta'ala ya siffanta Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da cewa yana da tausayi da sauke fuka-fukai a cikin mu'minai yace izzatan alal kafirin ana so a ga isanka ne in an haɗu da mai cewa Allah ba haka bane amma yan uwanka musulmai menene su da ake so kai musu rahama ka ji kansu ka ja su a jika to wannan yana ciki malamai sun kawo siffofi na wannan amma za mu za mu tsallake shi na gaba daga cikin abin da ke nuna zuciya ta samu matsala ba ta da tsarki balle ta zama ado ga musulmi shine fito tana da tsananin rowa rowa ba siffar mumini bane mun karanta ɗazu a ne a hadisan imamu muslim wanda aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya ce maruwaci na da imani sai da ya shiru irin ya ko musulmi zai mun haka sannan sai ce e zai yiwu saboda ya san shaidan na nan kuma zai rinjayi mutane Allah ta'ala ya siffanta mumine suna iya fifita ƴan uwansu akan kansu saboda ba su da rowa yace wa yu'thiruna ala anfusihim walau na bihim khasasa kada kana rumfan kasuwa kaga wani ya fara fenti yana goge shi ka ce ya mun yi makwabci ne yace alhamdulillah me zaka sa sai ka je irin sana'anka shi ma zai sa a wurin wani sai ka ga ya koma ya dugun zuma a'a da ka ji shaidan ya buge ka sai ka tuna wata aya Qur'ani da Allah ke cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya kowa da arzikin shi yazo kowa da arzikin shi yazo duk abin da zai kasa ba zai hana kai ma ka daga ba in kana da kaso ina fata <laughs> mun fahimci wannan yawwa in kana takarawa na ya fito sai ka ce a wani ya fi ni qualification na ja zo ka tafi amma fa in imanin ka ya kai <laughs> haka ne ko ko a makaranta ko a makwabtaka ko a yan uwa duka ko ina wannan yana nan to yana daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi wani hadisi mai ban tsoro yake cewa wato rowa da imani ba sa haɗuwa a zuciyan bawa har abada ba zai taɓa yiwa bawa na Allah musulmi ne na gaske a ce da rowa sannan kuma da me da imani sun haɗu ba yanda duhu da haske ba su haɗuwa wuri ɗaya da wuta da ruwa to rowa da cikar imani su ma ba su haɗu to wannan ina faɗa muku jarabawa ce ake yi yanzu questions nawa na baya? tara ka kirga malam bala bakwai to in sun kai goma nan tsallake in je ƙarshe daga cikin abin da ke nuna alamar lalacewar zuciya shine raina aikin alkhairi da rashin ba da muhimmanci wurin aikata ayyuka na gari wanda za su taimake ka annabi sallallahu alaihi yana cewa la taqiranna min al-ma'ruf shay'a karka raina aikin alkhairi komin kankantansa saboda ya nuna ma kankance ce walau an talqa akhaka bi wajhin talik ko da ya ga dan uwanka musulmi ka sake masa fuska kila da wannan zaka aljanna wallahi kila duk ramadanan da aka yi baya yanzu sakin mu wannan fuska shine sanadiyan aljanna to duk abin da aka ce Allah yana sa Allah ya dada bawa to a yi shi da kai ko mun kankantansa kakka ce dan wannan aiki yanzu har zai wani abu ai shi Allah ba girma abun bane jarabawan ne ga za ka yi ko ba za ka yi ba nan ne maganar take ba wai yawan abin ko wahalar shi ko saukin shi bane to wannan yana daga cikin abin da malamai suka kawo kuma shi ma sun kawo hadisai a kansu a wanda zan je yan miti ne mun saura malam bala na gode <laughs> daga cikin alamomi suka ce shine yawwa mutum ya ji cewan rashin jin nauyin addini a kansa yana daga cikin alaman rashin tsarki da lalacewar zuciya saboda addini nan da kuke gani kowa Allah ya sa mishi yadda zai iya ba gudunmu malamai na ciki su aka fi ganin nasu shugabanni na ciki sarakuna na ciki wallahi talakawa ma suna ciki ba wanda ya tsira Allah sallallahu alaihi da Allah ya ya tashi faɗa mana Qur'ani cewa Allah ya udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wannan da aka zo al-hikmati wal mau'izati Hassana, hasana Sheikh Mukhtar al-Shankidi ya kassa ya raba kowa ya bashi matsayinsa akwai wanda da hikima zai yi wani da ilimi zai yi wani da kaza zai yi to karka yarda tsuntsun Annabi Suleiman ya fika daraja saboda huda huda ya ga ana saban Allah ya zo ya gaya ma annabi ya gane wannan sabon Allah ba shi ya kamata a yi ba ya zo ya gaya ma annabi Suleiman na ga kaza naga kaza naga kaza yanzu su ba sa yi ma Allah sujada ba sun tsuke wannan magana to na kai dan adam da Allah ya ce waraqad walaqad karramna bani adam to da haka yin kwansa albarka a ƙarshe ina so in dauki gaɓoɗin da suke taimakawa mutum ya samu me ya samu zuciya wadda take mai tsarki su kuma zayyano su kawai zan yi a takaice na farkon su malamai suka ce shine tadabburin alqur'ani ya zamto kana da alaƙa da alƙur'ani wurin koyan shi ko koyar da shi dukkansu alkhairi ne kai kake koya kai ne mai koyarwa tabbas kana cikin alkhairin Allah to sannan kai ƙoƙarin sanin ma'anoninsa kana tuntuntuni na tunani a kansu don haka nan malamai suka kawo wannan kuma suka ce alƙur'ani da kuke gani tauhidi na cikinsa tauhidi kuma shi ne mabuɗin aljanna sannan a cikinsa Allah ya alƙawarin ni'ima ya alƙawarin azaba ta alaƙanka da shi ne za ka gane ina ni'iman take ka bi ina azaban take ka kauce in baka alaƙa da shi ba za ka san inda suke ba a ciki Allah ya faɗi hukunce hukunce don ka yi abin da Allah ke so ya ba da labarurruka don ka ji irin kama akwai su a baya ga yanda wasu suka tsira ga yanda wasu suka halaka don kai ma ka bi ya faɗi wasu ladubba don ai koyi da su don haka nan manzo Allah sallallahu alaihi yana yawan tunani game da Qur'ani har yake cewa suratul hud da ‘yan uwanta sun sani furfura kafin furfura na yanzu saboda tunani game da ƙur'ani a wace ruwayan ya bayyana suwaye ‘yan uwan nata yace suratul hud da suratul waƙi'a da suratul mursalat da amma ya ta sa'aluna da idan shamsu kuwirat ya ce wallahi waɗannan surorin su suka sani ne furfura al mashi kafin furfura ya zo saboda duk suna maganar tashin kiyama ne idan mutum yana tuna tashin kiyama to zai tashi ya aikin da bai ma san ya yi shi ba sai a kiyama in ya ga ladan ya gode ma Allah amma in mutum bai tuna lahira to ba zai shirya mata ba sai ya samu tulil amal dogon buri na ali bin abi talib ya ce akwai wasu abubuwa guda biyu in suka harbi mutum to samun rahama zai masa wahala aka ce menene su ya ce tulil amal wattiba'il hawa idan mutum ya zanto yana da dogon buri a duniya yana da yawan bin san abin da ransa ke so sai ya ce ga dalili na farko tulil amal yunsil akhira mai dogon buri to yana manta lahira yana manta lahira zai ta tunanin ainihin da shekara ishirin da kaza in aka yi kaza na kai kaza dan kaza to kuma baka san kalandar ina za ta tsaya ba sannan kuma na biyu ya ce san rai yana hana mu ce karbi gaskiya sai mu ce ga gaskiya sai kasa amsanta to Allah ya mana tsari da duka biyun nan don haka nan abu na gaba da ke warware yake ba mutum hanya ta samun zuciya ta zamto mai tsarki ta yadda han musulmi zai zamto ya ado da ita shi ne zamto mu ce na ganin girman Allah da sanin sunayen Allah da sifofinsa wannan na kawo shi a baya tun a shimfiɗa na na faɗi wannan yanzu malam ka duba ka gani idan da za a fusa ta Allah ce sama ta sauko ya za mu kare kun fahimci magana ba wanda zai tsira to yanzu dan Allah ba zai zama ganganci mutum na kallon saman nan wanda akwai abin da ya fita shi ne azaba kuma Allah ya mallake ta ka tuna tsawa kawai ana ruwan sama idan Allah ya aka sako tsawa ya kake ji wani fa sai ka duka ka rufe kunninka ni na ga bishiyan da tsawa ya raba ta biyu kuma ya kona ta a Adamawa to yanzu ina ga a ce azaba ne Allah wanda ya turo wannan ya ce zai to kaga ya kamata dan adam ya ga girman Allah kuma ya tsorace shi sannan daga ciki malamai suke kawa suka ce daga cikin abin da ke taimaka mutum ya samu zuciya tsarkakkiya shine neman ilimi na addini kar ka yarda ba a kirga ka a wanda suke zuwa su tsuguna su ɗauki ilimin addini shi ilimin addini ba wai ana cewa abin da baka sani bane ma za ka koyowa eh wannan shine mafi girman fasarar da muke badawa amma ana zuwa wurin karatun addini ko dan mala'iku su kirga ka a cikin attendance din waɗanda suka zo ko da ko wanda zaka je ka saurara kafi shi kar ka yadda baka wurin koyan addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi cewa duk wurin da wasu mutane ba su haɗuwa a ɗakin Allah ba suna ambatan Allah suna tunasar da junan suna koyar da su sanin shari'o'in Allah face mala'iku sun kewaye su rahama ta lullube su kuma Allah ya alfahari da su ya ambace su a wurin mala'iku maɗaukaka da suke tare da shi to me kai wannan girma da daraja to duk mutumin da yake zuwa wurin karatu to tabbas zuciyarsa tana wurin maraya na imani akwai na abu da ba ta amantawa ba ya kai shekara kusan takwas ko tara ina da whatsapp group da nake da broadcasting ina tura mutane karatu Ba akwai wata yarinya ni ba ma sanya aka yi na samu lambanta. ba da yake lambobi ne da yawa ake saving ɗinsu shine sai kawai naga an kira ni a waya ina ɗauka sai na suna kuka ta ce malam na ce ta sai ta ƙara kwashewa da kuka ta tsinka wayan ta sake kira daga baya ina jin wasu a gefen ta suna kuka tace wallahi ka ɗauki kusan shekara hudu kana turo mun sako. da ya shigo na ga wa'azi ne sai maza in goge ka in ji abin da zai hana ni aikata abin da nake so ta ce mun balan ɓoye maka ba bin maza nake ta ce yanzu da ka ji ni ina magana mun shirya ne za mu fita da ƙawayena sai nake ba su labari sai wata ta ce to mu ji mana ko so ɗaya shi ɗin waye ba ni ba ma san wani malami ba ne na san dai ina tura na malamai daban-daban wallahi da ta yi downloading ta ce muna so ne mu shaida maka yanzu ne lokacin tubanmu mun tuban mu Allah to ka gami ina ga kuma wanda zuwa ya zauna a wurin a ce duk sati ko duk kaza ko duk kaza don haka dai neman ilimin addini na shari'a yana da gaske abin da ke raya zuciya sannan na gaba shine lizimtan wuraren da ake ambatan Allah luzumta inda ake ambatan Allah din da ake ambatan Allah dan bai da kaso a wurin shaidan da shaidanu ba su da kaso to ka koya ma zuciyarka har yara yana da kyau ka rinka time to time kana zuwa ana zama da su wannan albarka in ya tashi zuwa da shine ka ga hatta jin kai yara suna ma iyayensu sanda suka girma malamai suka ce daga cikin dalilai masu masu ƙarfi da suke raya zuciya na gaba shine yawaita ayyuka na alkhairi ka cika lokacinka da ayyukan kirki kawai idan ba kana wurin sana'an kana kaza ba kawai kana wani abu dai na alkhairi na alkhairi gwargwadon daman da Allah ya baka kowa da irin daman da Allah ke bashi to ya zamto cewa ka yi wannan domin yin hakan yana sa mutum zuciyarsa ta waraka kuma tana sa Allah ya so mutum sun kawo wannan karkashin hadithin sayyidina Abubakar radiyallahu an manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tara ya ce da su man asbaha minkum al-yawma sa'ima waye a cikin ku ya tashi yana azumi qala abubakarin ana sai na abakar ya ce yau kan dai an yi sa'a manzo Allah ina cikin masu azumi sai ce faman tabi aminkum al-yawma janaza waye cikin ku yau aka yi rasuwa ya bi jana'idan sai na abakar ya ce ni ne an samu aiki na biyu ya ce faman at'ama minkum al-yawma miskinan waye cikin ku kuma ya ciyar da miskini a yau sai na abakar ya ce na ciyar sai ce to waye ya ziyarci mara lafiya kuma a cikin ku sai na abakar ya ce ni ne ayyuka na ayyuka hudu kuma yana cewa yauma a yau shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ka sani mastama'anna fi ri'in illa da dakhala janna. waɗannan hudun a ce yau ka ziyarci mara lafiya kana azumi sai wanne sadaka sai wanne jana'iza ta hudu kenan yace to ba wanda zai taba dacewa da wannan face sai ya shiga aljanna don ka kalla cika lokacin da ɗa'an da ake magana kenan jama'a mun fahimta lokaci na ya kai to ina godiya <laughs> so don haka wannan yana daga cikin dalilai da malamai suka kawo sai kuma dalili na gaba da ke raya zuciya yake sa mutum kuma shine na ƙarshe sauran mintunan na baka kyautar su malam bala <laughs> yan uwa masu albarka ba abin da ke sa mumini ya razana ya koma ya bi Allah har a ga tasirin tsoron Allah a tare da shi kuma ya zamto wasu ma na sha'awar mu'amala da shi kamar tuna tsorata ga samun mummunan ƙarshe wannan matsayin ba wai fararen hula iri na irinku ba hatta sahabbai suna tsoronsa hatta sahabbai wanda muka faɗa Allah ce ya yarda da su suna tsoron ya zamto cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je zai gaisar da Thauban ya je duba shi bai da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kake ji kaifa tajiduk haka ya ce masa ya ce ina tsananin son Allah ina fatan samun rahaman Allah ya ce walakin ni akhafu zunubi. sai dai ina tsananin tsoron zunubai na kasi min kaye in kasa samun wancan rahama to kaga me wannan ke nuna ma Thauban fa shine maula rasulillah manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba ce masa dan ya dade yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka faɗi wani abu mana kai ma da zamu yi maka wanda zaka san ka mori rayuwa zama da mu ma'ana kaman ya nemi fansho ko me kake so a yi maka Allah mu ne me zamu ci <laughs> kila ba su wuce kwangila da wasu filaye ko a duniyance dai tunda ai game da duniya ya tambaye shi ba lahira ba to sai sai annabi sallallahu alaihi ya ce sai sauban ya ga ya samu dama sai ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abinda nake so kamar na makwabcinka a gidan aljanna annabi sallallahu alaihi sai da ya shiru ya ce ma sauban ba wani abun wanda ba wannan ba ma'ana wannan din ma annabi sallallahu alaihi shi ma alfarmanta zai nemo yana son a faɗa mai abin da zai mai sauƙin ya sauke sai ya ce huwa za huwa za huwa za ita ɗin dai ita ɗin dai ni dai ga ni ka ko ta warware ko ta waraye ga ni annabin Allah eh to Allah ya sa Umar Shehu Zariya shi ma dan raba shi da mutanen annur eh yace wannan nake fata Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace to ka taimake ni ka yawaita yin sujada ka taimake ni a karan kanka kai kuma abin da za ka yi mun ka yawaita yi ma Allah sujada yan uwa masu albarka wannan shine a takaice da nake ga lokaci dai bamu dama mu magana a kansa ba dan sun kare ba sai dai ina ganin la'alla abubuwan da na faɗa sun haɗiɗiya wasu abubuwan waɗanda ba a faɗe su ba amma dai ku sani rayuwar nan kullum tana kusa da mu zuwa ga ƙarshe ne kuma abin da mutum ya tafi da shi fa shine guzurinsa Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa tazawwadu fa inna kairar zadi at-taqwa da haka ƙarshe ina makaina da ku wasulci da tsoron Allah ina kuma roƙo Allah maɗaukakin sarki yanda ya haɗa ni da ni da ku a wannan wuri ya sake haɗa mu fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir waɗanda suke shirya waɗannan tarurruka Allah ya saka musu da alkhairi ko shakka babu an haɗa abun da ya dace a haɗa shi tun daga ha babba da ha kun gane me nake nufi to saboda haka Allah ya saka muku da gidan aljanna mu da muka halarta Allah ta'ala ya sa aljanna ta ce makomar mu Allah ya sa muna cikin bayin da a ƙarshe za a ce da mu ku tashi an gafarta muku an mai da munanan ayyukan ku sun koma kyawawa Allah ka zaunar mana da ƙasar mu lafiya Allah ta'ala halin da muke ciki Allah ka bamu mafita Allah ta'ala kai mana jagoranci zuwa ga abin da kake so kuma ka yadda da shi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده يا ربنا تفرقا معصوما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم